to mu rana ce wadda muke ba muhimmanci sosai ini na eh, wannan eh, biyar ga watan oktoba mun ɗauke shi ne za mu yin bayani bisa ga abin da ya shahi matsalolin malamin makarantu a gaba ɗayan mu za mu taru kowa ya kawo nashi salon sabon salo da yake ganin kama ana iya asa aikin nan na malaman makarantu ya ci gaba ko kuma inda akwai matsaloli mu kawo eh, gyaran huska bisa gare su amma kamar ita wannan rana za ta iya ba da damar a fahimci ainihin mahimmancin malamin makaranta a zamantakewar al'umma eh ainihin ta dama wannan rana saboda tuni ne kawo karramawa ga malamin makaranta shi yasa majalisar ɗinkin duniya ta hidda wannan ini musamman tabbada shi ga eh, malamin makaranta a yau cikin wani hali za a iya cewa ranar ta biyar ga watan oktoba ta riske malaman makaranta a nan nijar to ilimi gaba ɗai na ƙasa in ka diba gani ya taɓarɓare malaman makarantu kullum koke-koken da suke kawowa wata nan a ɗauki alƙawali ba a cika ba wani lokaci kuma ma ba a ma ɗauka alƙawali bisa ga musamman mu mallamai an kwanta rage babu albashi a kan lokaci iri yadda ya dace kuma musamman muna da ma abokan aiki wa'anda ba a san iya adadin watan da suke jira a yi musu eh, miza an sol ko in ce a fara biyan su a matsayin su na malaman dindindin suna jira in ka diba ka gani yau birni da ƙauye duka abin da ake kuka da shi rishin daji inda za a zamana a yi aiki ma musamman babu wani nagari in ka diba gani cikin birane kamar na yamai da sauransu eh, ambaliyar ruwa ta sa mutane sun zo sun cika dakuna aji aji na kalasoshi ba amma har yanzu ba su sallame su ba balle a ce za a kama aiki irin lokacin da ya wuce da dama koke-koke malamin makarantu in sun kawo su ana sauraron su za a ɗauka alkawali mafi yawancin shi zaka iske ko ba a cika duka ba to in Allah za ka iske kaso mai yawa an cika shi kuma sai ka iske yarjejeniya da an ka yi kuma kowa ya hita cikin farin ciki duk wanda ka sani an ɗebe na da wanda ake tattauna tsakanin malaman makarantu da uwayen yara da eh, gwamnati yanzu duka babu shi to da yake ranar biyar ga watan oktoba rana ce ta gabatar da bukatun malaman makaranta zuwa ga hukumomi wani kira ne kake zuwa ga mahukuntan wannan kasa musamman masu kula da sha'anin ilimi kira kamar yadda muka saba ne abinda muke so gare su da Allah su saurari eh, ma'aikatan da suka ɗauka da daraja su saurari su da kunnan rahama kamar yadda ake cewa to na farko shine a nemi hilin tattaunawa don Allah da annabi saboda bai yiwuwa ne a ce za a ci gaba a aiki mai kyau inda ba a tattauna tsakanin malaman makarantu kungiyoyin eh, su na malaman makarantu dukkan su da gwamnati shi yasa matsalolin kullun ƙara taruwa suke yi